laraba watan sha'aban yana da kwana goma sha biyar shekara ta alif ɗari hudu da arba'in miladiya a hijiriya wanda yau ya zo takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da uku miladiya wannan shine darasinmu na uku a littafin muktasar siratu rasulullah sama wa siratu asabi al wadda wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tirayen da ke fage a birnin kanan najeriya kuma yau ma Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ƙaddara saduwanmu domin ci gaba inda muke tsokaci akan tarihin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi mun yi halka shida wannan ita ce halkan mu ta bakwai cikin tarihin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi a to ƴan uwa idan ba manta ba a cikin karatun tarihin namu na sayyidina aliyu mun zo kan falalolinsa wanda yau insha Allah za mu tashi kan sanda annabi salama ya bayyana falalarsa a ranar gadir a ranar gadir to shi gadir idan aka ce gadir a larabci ana nufin gebe ko kuma inda ruwa yake taruwa jadawali ko kuma tattarar ruwa nan ake kira gade to akwai wani waje da ake kiransa khum wanda kaman wata mararraba ce idan mutum ya taho daga makka zai baro makka to akwai mutane da yawa wanda sai sun wuce ta wannan wurin daga cikin mutanen madina sai sun bi ta wannan wurin mutanen sham sai sun bi ta wannan wurin to amma da an zo nan to a lokacin ne kowa yake kama hanyarsa zai zama iya 'yan madina wa'anda suka ɗauko suka taho tare da su a lokacin to ake samun rabuwa wayancan sai su nan su kuma 'yan madina sai su yi su hanyar ta madina to wannan ruwan da ake kiransa gadir khum ruwan khum al da kha'un da mimun to anan ne wani abu ya faru mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana daraja da matsayi na sayyidina aliyu Allah ya kare da wanda kuma hadisai sun inganta akan haka za mu karanta su kuma sai aka yi amfani da wannan damar aka samu wasu kungiyoyi a batattu suka ribaci wannan abu da maza sama ya faɗa sai suka yi amfani da ruwayoyi marasa inganci da aka cusa su a cikin wannan ruwayar domin ƙara wa gishiri miya saboda yi amfani da shi akan wata ta bata wacce suke dilmiyar da mutane da ita yi kwakwa anhu hu to amma kafin kafin nan kafin mu nisa game da abin da ya shafi bayani akan gari rufum yana da kyau a mudan yi waiwaye akan wasu muhimman abubuwa kamar misali akwai lailatul nisfu min sha'ban wanda yau dinnan shine daidai da daren da ake cewa shine daren annisbulin sha'aban rabin sha'aban wanda mutane suke faɗar wasu abubuwa masu yawa game da abin da ya shafi shi na musulmin sha'aban ko kuma iya jinkirta shi Allah da bayan Allah ya sa mun kai gaci a cikin karatun namu da Allah sai mu sai mu ambaci abin da za mu ambata a cikin shi lalatin musulmin sha'aban bari mu kawai mu fara da batun zadir sai idan mun samu dama kafin ƙara kafin ƙarƙarewa sai mu sai mu yi batun lailatul nisfu min sha'ban to shi kamar yadda na faɗa ƙistar ɗadirkun ta tabbata a cikin suna ta annabi sallallahu alaihi wa ala'adu sallam da isnadi ingantacce to illa dai kawai an yi amfani da abin an ce ba ta yi ta wani. kana yanzu ana ji? shi abin da mala abu ya ce wannan ita ce take da ba ita ce yanzu kuna ji haka ita Yau yauwa ai ya riga ya fa su ma neman daidai suke yi ah, hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da kuma sunan nasa'i al-kubra da musnad al-imam ahmad da sayyid ibn hibban da isnad hasan qala tirmidhi wa hasan gharib amma shaykh al-albani ya inganta hadithin wa qawwa isnadahu الشيخ الأرناؤو الله يذكرت رحمه أكام cewa. daga mutsar ibn abdullah ibn shekhir daga imran ibn hussein Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa ba asa rasulullah sallama jaishan wasta'amal alaihim ali ibn abi talib mazala sallama ya aiki wasu mutane domin su je su yi masa wani abu to sai a cikin mutanen akwai sayyidina aliyu sai ya naɗa shi a matsayin shine shugaban wa'annan mutane fama za su tsari ya tafi a saba jariyatar to sai ya tafi da wannan tawaga a cikin tawagar a wannan tafiyar sai ya samu wata kuyanga fa an karu alaihi su abokan tafiyar tasa sai suke ganin ya za a yi yake banci kansa da wannan kuyanga a wani dalilin وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله كما أخبرناه بما صنع علي to a cikin tawagar sai mutum hudu suka yi alkawarin cewa in muka je sai mun gaya annabi sallallahu cewa an samu alheri a ciki har da kuyanga sai sai na aliyu ya dauke ta a wani dalilin zai dauke ta وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وما دعما صحبي سنسابا إن سكا فتدق مدينة سكا يتفيع إن سنشقوا مدينة كان سجي جدا جنس في سنفار بي توجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم انصرفوا إلى رحالهم سننقوا يقوما جدا سا فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال wannan tawaga da ta dace ta wuce annabi sama sallama sai ɗaya daga cikin mutum hudun nan ya tashi ya ce ya alam tara ila ali ila ali ibn abi talib sana'a wa kaza ya rasulullahi baka ga ali dan abu abin da ya ba yayi kaza da kaza an yi tafiya an samu kuyanga ya keɓanci kansa da ita fa a'rada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan da ya ƙorafi maza Allah sai bai ce maka komai ba Tun maqama sani fa qala misla maqalatahu sai maqalatihi sai shi ma na biya tashi ya faɗi irin maganar na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'rada anhu bi ce masu kuma thumma qama ilayhi as-salis fa qala mithla ma sai ya tashi na uku na uku ma ya tashi ya faɗa fa a'rada anhu thumma qama ar-rabi'u fa qala mithla ma qalu fa aqbala ilayhi rasulullah wal ghadab yu'rafu bi wajhihi nau'in da ya tashi sai ya sallah da abin da Ali yayi sai ba za a ya juyo ya kalle shi ga fushi da ka ga fuskar annabi sama ka san ya yi fushi a tsala ce ce ba ma duna min ali wai me yasa kuka tarar wa ali ne me kuke so da game da ali ne ma duna min ali ma duna min ali inna aliyan minni wa ana min to ai aliyu min daga gare ni yake wa ana minhu kuma ni ma daga gare shi nake wa huwa waliyu kulli mu'minin min ba'di kuma sayyidina ali masoyin kowane mu'mini ne bayana wannan hadisin imam tirmidhi ya rawaito shi kaga wannan yana nuna mana daraja da matsayi na sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ta yadda hamman zara kuma ya yadda da hukuncin da ya yi ya kuma yadda da adalcin aliyu har ma manzala sallama yana ganin baikin waɗanda suke ganin ya za a yi a ce aliyu ya yi hukunci har su zargi aliyu radiyallahu anhu da gazawa a hukuncinsa kuma lafazin minni malamai sun fassara shi da fassarori da yawa yana iya ɗaukar ma'anar dangin ɗaya saboda haka in aka ɗauki sa aka ɗauki jinina duka daga wuri ɗaya muke kamar yadda maza Allah alaihi wasallam ya faɗa akan fatima fada'atun minni kuma kamar yadda ya faɗa akan aliyu a wani hadisi an ta minni wa ana minka ko kuma minni akan koyarwa ta yake da tsari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa man ghashana falaita minna wanda duk yayi mana dungushe to baya tare da mu wanda bai dungushe kuma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam man lam yumsi wa yusbih nasihan lil mu'minina falaysa minhum hadisin Huzaifa da Abi Dharr da Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yuqawi hadithu ba'dihim haditha ba'din to min ni kenan ko kuma yana da matsayi na musamman na daban a wurina wa huwa minni wa ana minni wali kulli mu'minin min ba'di wannan wali kulli mu'minin wadih min ba'di kuma anan zai zama sayyidina aliyu duk wani mu'mini da ka sani ni waliyinsa ne to baya na kuma aliyu ma ne. wanda anan sai zarto an sifanta aliyu da wata sifa wadda shi da wani za su iya yin tarayya amma an ambaci aliyu da ita ne a nan don a karfafe ta akan aliyu ba wai don wani ba shi da ita misalin sa kamar misalin ranar da duk ɗayan ku zai yi azumi kada ya yi magana ta batsa kada ya yi fasikanci to da ba zai azumi ba yayi ka gani zikirul fardi ne min afrad al'am bi hukm al'am yu'akkid wala la kamar yanzu da aka ce wa aminu ummati abu ubaida wannan wannan shi kadai ne mai amana a cikin wannan al'ummar amma dai abu ubaida yana da amana da haka iza zikira fardi. من أفراد العام بحكم الذي يستحقه كل فرد من أفراد العام يؤكد هذا الذكر هذه الصفة على هذا المذكور ولا يفسسها ولا قاعدة في أصولية في a min ba'di sai zamto bayana kenan ko kuma min ba'di in yanzu kuna raga mata saboda ni to ko bayan ba'di dole a raga masa domin waliyu tana zuwa da ma'anar wanda zaka so dara zuwa da ma'anar wanda zai soka ko yake son ka tana zuwa da ma'anar wanda kake son sa yake son ka tana zuwa da ma'anar wanda yake dafa maka tana zuwa da ma'anar wanda kake dafawa shi yasa waɗanda ake faɗa wa ake faɗa wa auliya suna da yawa ana faɗa wa ƴan uwanka wanda kuka haɗa uba wanda kuka haɗa kaka da su mawalinka ne auliya unka ne وإني خفت الموالي من ورائي wai ni khiftul mawaliya min wara'i ina jin tsoron yan uba bayan na mutu haka wannan al-muqaffa al-kindi yake cewa a wannan Abdullah bin Abbas al-Qurashi haka yake gayawa yan uwan tangin sa da bangaren uba wanda suka haɗa uba da kaka da su mahalan bani amina mahalan mawalina la tambashu bainana ma kana madfuna la tasma'u an tuhinuna wa nukrimakum wa an nakuffa al'aza'ankum wa tafuna Allah ya kullu muhiqqu تسركم وتقلونا مهلا بني عمنا كفتاكا سنياكو يا أم بفني قبل mahalan mawalina ku ka sannu ya ku maulolinmu mawalina eh, dangin dangin ka kenan na bangaren kamar ƴaƴan wan mahaifinka ko ƴaƴan kalin mahaifinka an gane yace ku fa ba a sannu fa la tambushu na ma kana maduna kafa ku matsa ku dinga tono abin da yake tsakanin mu wanda abin ne yake la tatma'u an tuhinuna wa nukrimakum kaf ku taba tsammanin za ku wulakanta mu ko mu girmama ku wa anna kuffa al'adha wa takuna wa ku taba zaton akwai ran da zamu ga za ku cuci mu taimake ku wata ku cuci mu ma da ba ma sa ran za mu cuci wai ku tare mana Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum Allah ma ya san mu ba ma kaunarku ko la nadumukum Allah tuhibbuna kuma ba ma zargin ku dan ba ku san kullum muhiqqun lahu fi bughd sahibi da mu da kowa ya tantance ya ci abokin hamayyarsa inna bi fadlillahi naqlukum wa taquluna mun gode wa Allah da falala kuma da farar Allah kuke kin wani in da kaga akwai mubalaga a cikin mahallin shi shine mawalina to maula shine wanda kake dangin saboda kuma ai mahallin ya karfafe ka ne sannan wanda kake tsananin kaunarsa abokinka kana ce masa waliyi sannan wanda yake dafa maka ubangidanka kai maulansa ne shi ma maulanka ne daga nan aka samu wala'i ma na bauta alwala'u liman a'taq barira maulatu aisha wa aisha maulatu barira Wala'u itq kenan sannan idan kuka yi kawance da kabila ta yadda kun sa hannu akan duk wanda zai taba ku ku kira mu ya taba mu ma an taba mu za mu kirawo to wannan shi ma wala'i har za a iya danganta kama da wannan kabilar saboda wala'in da kuka yi na hil an gane ko amma kalmar wala'i ba ta zuwa da ma'anar khilafa a sai shi kenan kai ne sarki ba a santa a larabci da ma'anar khilafa ba an dai santa da waɗannan ma'anonin da kuma wasu malamin ambata to kun ga nan a cikin sahabbai akwai waɗanda na ali ya yi wani abu sai suka ji wani abu na ɗan adantaka a ransu game da na ali ba su ji daɗi ba don haka yanzu gobe sun ga na ali murna za da farin ciki ko kuma sai sun ji ba daɗi naturally a ka'ida ko na aliyu ne aka yi masa haka a kansu in ya gansu sai ya ci dama dai sanda ya kawo ƙara karɓar ƙara yanzu da sai na ali zai zo sai na usman ya zo ko umar wayannan mutanen suna nan su hudu yanzu suka gawa za su yi sun fito da za a ce ku zaɓo mutum ɗaya a bashi shugabanci za su zaɓo a sai na ali saboda wannan ɗan tashin tashin da ta shiga tsakanin kuma za su ya fahimci a cikin sahabban akwai waɗanda sun so su ga an wasu na hukunci amma ba a yi masa ba wannan kuma abu ne mai sauki ko sai na alin zai iya wani abu a matsayin sa na ɗan adam ya taso ya so a ce an ma wani hukunci amma in ya ga ba a yi ba sai sallama hukuncin Allah su ma yanzu wannan sahabban ba wani wanda aka ji ya fito kuma ya ce dami saboda cin karo da hukuncin Allah sallama da dani su sun fi kowa sani kuma wai babu wani gilli a cikin zuciyarsu sun karɓi hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai mu zala sun yana so zuciyarsu ta wanke ta koma tas gaba da sayyidina Ali to sai ya adana lokacin akwai lokacin da zai zo ya faɗi wannan magana wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya sa aka yi wannan kuɗubar ko wannan magana a gadi ko to ana ta kila wa kala game da batun sayyidina aliyu a wannan rindina cewa ga shi ya fanta da baiwa su kuma ya hana su ɗauka komai kamar da za mu su kuma suna ganin ga wani abu da suke bukata a cikin rundunar bai ba a cikin abin da aka samu aliyu bai ba su ba mu ala kuma sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to shine manzo sun sallama da ake dawowa daga hajjatin wada tunda lokacin wannan abu ya faru ne a lokacin manzo Allah ya tafi hajji to ya tura sayyidina Ali da wayannan mutane su je Yaman domin su je su karbo raƙuman da manzo Allah zai yanka to a hanya shine wannan abin ya faru su suke ganin cewa to sai na aliyar ya riga su tahowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku taho a sannu ni kuma zan je saboda in ga mai manzon Allah zai yi a haji dan ni ma na alƙawari irin ta zan yi kai ku kai ka jagoranci jama'a gashi gashi to dan ka kusa tahowa sai ka ga to shikenan ai tun da gashi ti ma shugaban tafiyar gaba daya ya samu wata jariya to ai su ma za su iya dauka a cikin kayan sadakar nan su dan canja kayan su yi kwalliya dan sun gamu da annabi sama ya gamsu fes alabushin an zo in an zo rabu a ridaniya sai a zama wani abu sai na da yaje ya taro su a bakin hanya sai ya gansu da ado da komai sai ce ina ku samu kayan da sai a ah ai kai kuma da mana ba kai ma gashi abin da ka dauka mu kuma sai muka sai ci to ku cire su da shi ne sai waɗannan suka ga sai sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wa salatu wa zalasa yana lura da su watakila yana ganin dai kamar yanayin sakin jikinsu da sai na aliyu ba kamar da to kuma yanzu ana tare da jama'a akwai waɗanda suka zo daga yaman wasu daga hanyar yaman akwai wanda suka zo daga iraki wasu ma a hanyar iraki akwai wanda suka zo daga najd akwai waɗanda suka zo daga Ba'is, akwai waɗanda suka zo daga sham akwai 'yan cikin garin maka su kuma sayyidina ali da waɗannan mutanen yan madina ne wannan abu ne da ya shafi iya waɗannan mutane yanzu maza Allah ya tara su a gaban waɗannan mutane sai zai musu alƙalanci kamar hikimar ba ta kai a ƙyale sai lokacin da ya zama iya yan madina ne kawai sai shi a maza da suna sai bari yan ko ina sun tattafi shi ma ya ɗauko hanyarsa ya taho to ko da yake tunda ya taho da 'yan sham an zo an yi ban kwana da 'yan sham tun tafi saura 'yan madina kawai za su tafi madina tun da saƙon dama iya na 'yan madina ne za mu ji a hadisi na za Allah ya kira burai da tunda har da shi a ciki ya ce wai har yanzu haushin aliyun kake ji ne ne ba ma shi ya fara tashi ya complain sai ce Allah ya sula haushin sa nake ji sai ba za Allah ya ce to man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kaga anan cikin sauki kowa ya gane me a aka faɗa ko ko jama'a an fahimta zai zama babu wani abu na tashin hankali kenan ah, Al-Imam ibn kasir Allah ya kansa da rahama yake cewa bayan kila waƙala ta yi yawa game da abin da ya shafi wannan abu da ya faru ya hana su ci amfani da raƙuman sadaka ya karɓe wa'annan kayayyakin adan da suka sassa a jikinsu a ya ce to kuma na aliyu dole a yi masa uzuri akan wannan abu da ya yi lakin ishtaharar kalamu fihi hisil haji to amma da aka zo nan mutanen da abin ya faru a kansu suna ta ba da labari la'alla sun ɗan je mina an gan su yanzu kai kaji abin da aliyu ya mana me ya muku kai amma aliyu ya kyauta can ma watakila an dawo a wajen jifa an haɗu da wannan eh, na ji kuna magana kaza misali eh wallahi kaga wai aliyu ne kai aliyu zai kyauta ba sai labari ya yaɗa ake ta faɗan cewa ai aliyu da ya kyale su ai da kaza da kaza to sai labari ya yaɗu to shine fa falzalika wallahu a'lam lamma raja'a rasulullah min hajjatihi wa tafarraga min manatikihi wa raja'a ila al-madinati famarra bi ghadir qum da ya gama hajjinsa ya zo zai wuce ta ghadirukum qama sun nas khatiban fa barra'a sahata ali to sai maza Allah ya tashi ya wanke na albashi da matsala wa rafa'a kadari ya ma daukaka sai na Aliyu. Wani baha ala kuma ya faɗakar game da falalarsa liyu zila ma wa qara fi nufusi kafirin minan nas domin ya kawar da abin da ya shiga zuciyar wasu daga cikin mutane faƙama sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama فخطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع سيما ذا الله سبحانه يتاشي يهدبا أون وجيت كان مكة مدينة سندي كدارك حج بنقوانا قريب من الجخفة يقال له غديركم ورين ينا كتد الجخفة إذا كما الجخفة نني ميقات وعند سكته دقى شام kaga kenan su sun kada sun yi sham na madina za su yi madina يقال له غدير خب فبين فيها فضل علي أن يبيانا فلل سيرنا علي وبراءة عرضه ينون كبتر متنشنسا مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن سبود إذن تشيكو تشيكو دا وسود سكي تفيا بشي يمن سكا فلا بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا سبود آدل تند سيرنا علي يي da wa'yansu suka zaci kaman zalunci ne min baya wa tadhiqan wa bukulan sun ga kamar ya tsananta musu yayi musu ruwa wasawabu kana na fi zalika kuma addinna ali ya fi su gaskiya a cikin wannan al'amari ta farragan na biyu min bayanin المناسك dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayyana wa mutane yadda za a yi haji wa raja'a ila almadinati ya dauko hanyar ta zuwa madina bayyana zalika fi asna'i tariqi sai ya tsaya wa mutane bayani akan hanya فخطب خطبة عظيمة في يوم الأحد جمعك أراد الله دشاتك وقوتا ذو الحجة شكرا تقوما النبي صلى الله عليه وسلم أيوة النوم خطبة بغدير خم أغدير خم تات شجرة هناك أركش وتبشياء وجم فيها أشياء فبين فيها أشياء أنني ماذا الله يبيان وسأبوه وذكر من فضل علي وأمانته وعدله ذا الله يفعل علي يفعل أمانته sa ya faɗi qurbihi ilaihi kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam kusancin zainab na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma azaha bihi ma kana fi kusi kathirin minan nasi minhu mazala da shi ya kawar da abin da ya shiga zukatan wasu da yawa daga cikin mutane game da aliyu intaha kalam ibn kathir fil bidaya wa nihaya kun ga ranar 18 ga wata kenan mazala sallallahu alaihi bai daɗe ba ma bayan hajjatul wada ya dawo daga mina ranar sha uku ga wata ko ranar sha uku ga wata don ya yi ta'akuri an yi arfa ranar juma'a ya zo mina ranar asabar ya yi jifa ya yanka ya yi aski ya zo maka duk a ranar asabar sai ya yi ɗawafin ifada ya dawo mina ya kwana ranar lahadi ya fito ya yi jifa sallallahu alaihi wasallama ya koma ranar litinin ya fito ya yi jifa ya koma amma ranar litinin wasu da suka taho suka yi jifa inda an ce faman ta akara fi yau faman ta ajjala fi yau mai falaita wasu daga nan suna da uzuri sai suka taho maka shi kuma sai ya koma ranar litinin sai ranar talata ya tashi ya zo ya yi jifa bayan zawadi yana yin jifa kuma sai ya taho makka kun kwana uku kenan ko to daga nan kwana hudu ranar alhamis kwana na biyar ranar juma'a a ranar laraba kwana na hudu alhamis kwana na biyar juma'a kwana na shida asabar kwana na bakwai lahadi kwana na takwas a ranar litinin mazala su talama ya kwana ya baro maka ranar jikin da ya taho kun ga tafiyar kwana tara ce daga maka zuwa madina to ko marhala ɗaya ba su ba a zangon tafiyar tun da daga madina zuwa daga maka zuwa zuwa ba za a ci kwana ɗaya ba a nan ne manzala ta salama da ya tabbatar kowa ya kama hanyar sa sai ya tsaya a gadir kum ya rage saura iya na madina kawai to a nan ne aka yi wannan bayani an fahimta ko jama'a to ga hadisan nan za mu kawo hadisan riwaya wannan shimfiɗa fada muke muku da farko imam nasai a cikin sunan al-kubra da abdullahi ibn imam ahmad a cikin zawaid al-musnad hadisi na 950 ya bi isnadin sahih sahahu ahmad shakir wal albani alaihima jami'an rahmatullah daga zaid ابن يسيع زيد بن يسيع ياء دساء من دغو اكو هو مصغر قال يتي سمعت علي بن ابي طالب يقول على منبر الكوفه bayan sai na ali ya zama halifa ya ma yi ɗaura daga madina ya koma kufa wata ran akan mimbari na taɓa jinsa a kufa yana cewa inni munshidun illaha rajulan wala anshidu illa ashabar muhammadin sallallahu don Allah jama'a ina cigiya ina so dan Allah mutum ya wani mutum ya tashi a cikin ku amma ba wanda nake so tashi sai wanda yake sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ina hada shi da Allah a cikin ku amma ba kowa ba sai sahabi man sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma ghadiri qul wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnan ta ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranan nan da aka tsaya a gurin da ake kiransa ghadiri qul ruwan nan na gadi na qul ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda din na zamani ne waliyinsa majibincin lamarinsa to aliyu ma majibincin lamarinsa ne kuma waliyinsa ne Allahumma waliman walahu Allah ka jibinci lamari ka sanya soyayyarka ga duk wanda ya jibinci lamari ya sanya soyayya da ƙauna ga aliyu wa adiman adahu wanda di yake aliyu yake gaba da shi to Allah ka ishi faƙama sittatun min janibin mimbari to anan mutum shida a bakin mimbarin nan duk sai suka tashi wattattatun min aljanibin akhar daga ɗaya ɓangaren dama da hauni ma sai ga shi da masu sake tashi fa shahidu annahum sami'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqulu zalik dukkan su suka ce mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka wannan ai ba bakuwan magana ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan jama'a an ji wannan an shaida kun ga kenan wannan ruwayar Aliyu ce da kansa shi da kansa yake faɗa kuma ya zo ta wa'yansu hanyoyin ma da sun kai hanyoyi tara shi wannan hadisi da aka hadisi ne da babu kura a cikinsa amma an ji iya lafazin ko Allahu man kuntu maulahu ba aliyun maulahu Allahumma mawali man walahu wa adi man adahu wannan kuma ba ka da matsala da wannan wanda duk nake son sa to aliyu ma masoyin sa ne mana in dai kana ganin cewa so na ibada ne to san alima ibada ne sannan ya san sahabbansa suna san aljanna suna san soyayyar ubangiji sai kuma ya fito ya ƙara maimaita ta hanyar kun Allah Allah wanda duk ya so aliyu ka so shi wanda kuma duk ya ki aliyu ka ki shi shi yasa hatta yakin da aka yi gumurzu da bangaren salha da bangaren sai na ali wallahi su talha bakin ali so da suna sane da wannan da aka raba gari da muawiya bangaren muawiya da bangaren ali radiyallahu anhu jami'an muawiya bakin ali yake ba kuma sai na ali ya kwana da sanin ba wai kin shakiyarsa yake ba wataƙila su su mu'awiyya suna ganin suna da haƙƙi akan wata matsala da suke ga kamar sai na aliyu ya yi kuskure shi kuma sai na aliyu ya fi fahimtar matsalar yana ganin cewa su ne suka nemi abin da ba haƙƙinsu ba ne haƙƙinsa ne in ya yi sake kuma ya ce bara a kafa a sakan musu sai al'amarin ya lalace akwai abin da yake hanguwa wanda ba sa hanguwa su sai suka sai na aliyu ya saki gaskiya sai na aliyu ya ga sun saki gaskiya sun san musulmi ne shi ma ya san musulmi ne kowanne zara takofi don ya dada ɗan uwansa kan gaskiya gaskiya ai kauna ce ma take sa haka ko ba haka bane karshe sai kuma ya zanto dole ne aka koma gefe akwai wanda suke daidai akwai wanda su daidai ba sai na aliyu a bisa bincike ya zama shine daidai su wayannan da su ne talakawa shi kuma shi ne sarki dole aka yi saɓani kai talaka ta sakarwa sarkin in kuma ka ci gaba to za a ce maka kayi abin da ya kira albagai albagai kuma daga cikin ma'anarsa ne saɓawa umarnin sarki da neman kai a lalle sai sarki ya rusuna ya bi tsarin naka ko da ku haƙƙinka kake nema ya hana ka kace sai ka tankwara shi ya bi haƙƙinka to wannan abin da kai sunansa bagai kai kuma sunan sunanka albari in kun taru da yawa kuma sunan ku bughat idan kuma ana so a jingina ku zuwa ga tawaga sai a ce alfi'atul bariya, shine tawagar da ta yi bore akan neman wani abu da take ganin cewa haƙƙi ne daga kuma za ta iya fito na fito da shugabanci wannan shine albagai ba wai kamar yadda masu karamar kwakwalwa ce ta alfi'atul bariya wai tawagar azzalimai ba akwai bagai da sunan zalunci wallazina idza asabahum al-baghy hum yantasirun amma wannan matsalar abinda malamai ke fassara ta al-tafan aqida tunda akwai abwab na mana'u al-baghy ala al-hakim ba a cewa zalunci ai shi sarki ba a zalunta shugaba ne fa sai dai zalunci lugawi shugaban da yake da shauka ko ba kuruji ne irin na kawarij ba domin su kawarij suna da abubuwa guda hudu ne na ɗaya suna da aƙida ba wannan kurujin ne kaɗai aikin su ba suna da aƙida a wajen su wanda ya aikata babban laifi ya zama kafin kuma in ya shiga wutar khalidin mukhalladin finna kuma a wajen su ma ko ka tuban ba zai maka amfani ba suna da aƙidojin su na biyu kuma suna da aikace aikacen su wanda daga ciki cikin ne akwai yi wa shugaba bore da haka ba wanda yi wa shugaba bore ne iltahaka bil kawarij ba a'a eh yawanci wannan a yana ɗaya cikin ayyukan kawarij sannan na uku kuma suna da kamanninsu su kawunansu kowa ya san su a kawai da aka fiye yi suna da zurfafawa a cikin wa'yansu abubuwa da shari'a ba ta ce a kansu ya kamata a zurfafa ba kuma daga ciki shine yaqtuluna ahlal islam su da musulmi ne kawai ba ruwan su gwanda ma ka zama arne ma ka huta akan wai a ce kai musulmi ne kana da yan matsaloli da haka yi za ko kawari na wannan zamanin za ga ko a da'irar sunna ma zuwa ga ɗan bida an kaga suna yi masa raddi dan dai ka a ce ba su masa raddi ba burin su ina wani malami da ahli sunna wanda yake kira zuwa ga abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi sai su lacca goma a ta shi kadai wai a tara jama'a wai kawai a faɗa wai a tsoratar da mutane akan da Sani ko da Bashir ko Mansur Takwatu Suwa nan su ne matsalar in ya so to yanzu shi kenan yadda ka ne daina wa'azi da ta bace da daina wa'azi da ta bace da daina sai waye kuma zai yi wa'azi sai su mutanen da a tarihi ba sa iya koyar da sallah ba sa iya koyar da azumi ba sa iya fatawar da za a gyara aure sai dai ma su fasa auren da su ba ta auren Allah ya shirye mu to mun ji ruwaya ta farko ko riwaya ta biyu kana cikin musnadin imami ahmad da wannan yana cikin musnadin imami ahmad da sahih ibn hibban li sanadin hasan hasanahu ash-shaykh shu'aib al-arnaut alayhi rahmatullah وصححه الشيخ الألباني على شرط البخاري أتم سلسلة الأحاديث الصحيحة دقى فطر بن خليفة شيكما يجي دقى أبو الطفيل الدوسي عامر ابن واسلة yake cewa jama'a aliyunin nasa fil wata rana sai na aliyu ya taɓa kiran mitin a wani waje da ake kiransa ar sun maƙala sai ya tambayi mutanen nan an shudullaha kullum ri'in musulmin sami'a rasulallah sama ya kuli yau magadiri ma sami'a to Allah ina so a cikin ku ina haɗa ku da Allah duk wani wanda ya ji manzon Allah sama a ranan nan a daidai bakin gabar tekun nan ko kuma gabar gebe ko ruwan nan da ake kiransa ku manzon Allah ya faɗi wata magana dan Allah ina haɗa wa duk mutumin da ya ji ina haɗa shi da Allah ya min bayani faƙama salatuna minan nan sai ga mutum talatin sun tashi fa shahidu hina akhadha bi yadihi fa qal sai race mun sani mana baran da annabi kuma ya kama hannunka ba yace ata'lamuna anni auladul mu'minina min anfusihim jama'a ba kuna da masaniyar cewa ni ne ya fi cancanta da mummune su kaunace ni fiye da kawunansu ba in aka ce da kai da ni wa ka fi so ni za ka fi so in ji manzo sama suka ce na'am ya rasulullah kwarai mutan sai ba ce to man kuntu maulahu to duk wanda ya yadda da wannan ya yadda yana kaunata fa hadha maulahu to wannan da na rike hannun ma dole ya kaunace shi Allahumma wali man walahu wa adi man adahu Allah ka nuna kauna da soyayya ga duk wanda ya kaunaci Aliyu Allah duk wanda ya ki Aliyu ka shi qala abu tufal yace fa kharajtu wa ka'anna fi nafsi shay'an sai na fita daga wajen kamar a zuciyata dai akwai wata ɗan damuwa falaqitu zaid ibn arqam fa qultu lahu sai na gaba da zaid ibn arqam harkar duk ta sahabbai na gaba da zaid sai na ce masa ta inni sami'tu aliyan yaqulu kaza wa kaza yanzu naji aliyu yana faɗa wata magana fama tunkir a ƙala fama tunkiru sai ce to me kake kuma inkari sami ita rasu salama ya ƙulu zalika da ku ai nima na ji manzan Allah ya faɗa haka ka ganin mutum talatin ga zai da ƙara ya zama nawa kenan duk sun ji da haka magana ce mutawatira sannan ya sake zuwa a cikin sunanin nasa'i al-kubra da mustadrakin hakim da al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani da imam al-tirmidhi ya rawaita shi mukhtasaran da abdullah ibn al-imam ahmad a cikin zawaid al-musnad bi sanadin sahih sahu shaykh al-albani wa ahmad wa ahmad shakir alayhi ma rahmatullah daga abu tufail shi kuma ya ji daga zaid ibn arqam cewa lamma raja rasulullah sama min hajjatil wada الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا manzala da ya sauka a gadir kwamfin sai ya ce akwai wasu manya-manyan bishiyoyi an ce dauha gaban bishiyar kuka ko ta goruba ko irin wannan manya-manyan bishiyoyi da ba za iya ritsa su da hannunka ba kuka goruba tsamiya sai mai kuma eh taura ba taura ita ba tana irin wannan da gamji to irin wannan katuwa kushiyar da kalgo ko da shi kalgo karami ne da dorawa to su ne diya kowace ana tabbata ana a dauha sai maza Allah suna ce a je a kakkari a je a sassare masa su manyan bishiyoyin nan sun maƙala ka an ni ƙaddu'itu ba a jabtu sai maza Allah suna ake ce tofa jama'a ina ji a jika kamar an min kira kuma na amsa kira ma'ana kamar na kusa komawa ga Allah kuma haka ne a zulhijja ne ranar 18 ga wata daga nan al-muharram safar rabi'in al-awwal manzo Allah ya rasu bai karasa cika wata uku ba daga ranar manzo Allah ya koma da ka anni qad du'itu fa ajabtu ji nake kamar an yi kira na amsa wai ni qad taraktu fikum as to akwai abu cikin abubuwan da na bar muku akwai wasu abubuwa guda biyu masu nauyi aka akbaru min al amma cikin biyun masu nauyin nan akwai ɗaya da ya fi ɗaya nauyi na ɗaya shine kitaban ba na bar muku littafin Allah wa israti ahla baiti kuma na bar muku amanar jikokina isirati waɗanda suka fito daga jini na. ko maza Allah ya faɗe su a an ba haka ba ai aliyu da shi da maza su ma daga jini ɗaya suka fito ko to amma maza sama ya ayyana aliyu a matsayin ahlul bait shi da kansa sannan da duk wanda ya fito daga tsakansa. sannan maza sama ya ayyana abbas ya ayyana aqil ya ayyana ja'far Ali ali ala aqil Ali ja'far al abbas to su ne itiratun nabi sassawa wanda diyya musulunta a cikinsu to yana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiyyar cewa lalle a jibinci su. wannan aƙida kowane musulmi ne duk wanda yake jin cewa ahalul baiti ba abin a lallaba su ne a girmama su a kaddara su a mutunta su to yana da matsala a aqidar wannan ita ce aqida ahlus sunnah wal jamaa amma duk da haka ahlus sunna sun saba wa shi'a su kuma shi'a da suka zo daidai nan sai suka ɗauki daidai iya wannan gaba suke ganin ma ya kamata ma ahalin baitin zama ma ba sa yin kuskure kuma ba ya kamata ahalin baitin ma su zama kamar kishiyoyin sahabbai ne ai man sahabbai na manzo Allah ya musu haka wannan manzo Allah ya faɗa ne ana saura wata uku ya rasu amma mutanen Madina ana izo jibi zai rasu ya faɗa ko ba ka bane a lallaba su a lallaba su in sun kyautata a karɓi kyautatawar sun yi kuskure a kau da kai mutane suna tsaruwa ansaru suna raguwa manzo Allah yayi kuma wannan ma ga muhajiruna ko ba ka ba yayi haka ga Abubakar fa hal antum tariku li sahibi duka wannan kowa yana da naka matsayin amma wannan matsayin da za su ya faɗa na ahlul baiti ƙida ce dole a aƙidance ta a cikin zuci kuma ba ta cin karo da san sahabbai da girmama su amma da za a tattara ahalin baitin nan gaba ɗayan su a tattara ragowar mutane a baiti sun fi mutane sun fi ragowar gama garin mutane amma aka zo ɗaiɗaiku wanda duk ba su sahabi ba a cikin ahalul baiti bai kai matsayin sahabin da ba a baiti to da su kuma sahabbai dukkan su radiyallahu anhu ko ba ka bane ba su kuma ahalul baitin nan ina dai a muhammad al-baqir ibnu ali zain al-abidin akwai shi a cikin ahal akwai kamar sa a cikin ahalul bait ne in banda wanda suka girme shi iyayensa akwai wanda ya kai shi to ko shi da aka nuna masa jabir dan abdullahi bai san shi ba tun taho tawaga aka shiga aka suka ga ana ta tururuwa ta ce jama'a ina ake zuwa ana aka ce ai wani ne sahabin annabi da sa sunan ta jabir hayya makanci ai ko sai aka ce da jabir ga wasu tawagan masu sun zo daga kufa jabir ce to a shigo da su aka shigo da su aka ce ga su nan to baya gani a lokacin domin bayani daga ina kuke suka ce daga kufa muke daga waje kaza muke to ina so in ji suwaye ni ni ne wani dan wani dan wani ce to madalla ni wa ni ne wani dan wani wani ana zuwa kan muhammad sai ce ni sunana muhammadu dan aliyu dan husaini dan ali dan abi talib shikenan aka gama da nan sai ce marhaban bizni ibn akhi lale lale maraba da dan dan uwana da biyu jabir ya masa na daya so da jabir abokin sayyidina ali aminin sa ne abokin sa ne tare suka zauna a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya shafi sahabi yana da daraja na biyu kuma ahlul bait manzo Allah ya bar wasiya akan su sai ya matso da shi kowace al'umma tana da tata al'ada balarabe kuma al'adarsa ta body contact ta fita mu dan ko ga muwaye daga sai ya da ka ya sa ka a jikinsa ko ya haɗa kumatinka da kumatinka kamar ɗan turan sai ya ɗau hannunsa ya ɗora shi akan ya ɗau hannunsa na dama ya ɗora shi akan kafaɗarka ta hagu akan kafaɗarka ta dama ko wani ma ya ɗari ya taɓa kafa da kai wani ma sai ya so su goshinka wani kuma in ka ga shi kana so ka girma sai ka shafi kanka wani sai ka shafi kirjinsa to su laraba da suke ce sai kwance maballin ta sai shafi kirjina irin yadda ake wa yaro ya san cewa ya zo gurin babba kada jabir ya ba manta da duwar da yake wurin sai ce sal amma badalaka tambayi abin da kake so ka tambaya yanzu majalisar an ban maka shi to shi da yake ya san da waye ya san yana zaune da sahabun annabi ne kuma dama hajji aka tausai sai aka bi an hajjata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to nake ka ga yadda annabi yake yayi hajji a gani barar da ya zo da ita kenan a gaya masa yadda a zama da magana ce ta biyayya yanzu zuwa magana ce ta dangantaka ba in ka je hajjin nan ba dangantaka ka ta ta Allah ya karba ba me zai sa Allah ya karba kai daidai kuma ga wanda ya ga annabi a gaban sa aka sai jazir ya ce to sai lokacin sallah yayi yi, sai to bar mu tashi mu sallah aka tashi aka yi sallah har ma shi muhammadin bakir din ya faɗi yadda jabir ya sallah zani ne ɗaya a jikinsa ya ɗaure shi ta sama haka ma'ana bai ga riga daban wando daban ba bai ga zani daban mayafi daban ba da aka zo aka zauna ya jabir allah ya ƙara da a gare shi sai ce a makasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tis'atan wa aqada tis'atan ce banzala ya zauna shekara tara da ya hajji tun da ya dawo dina bai taɓa zuwa hajji sai da aka cika shekara ta goma za Allah ya ya sai zan yi hajji to tun daga nan sai da ya bada labarin hajjin manzo Allah sama gaba daya shine zaka ji ana cewa hadisin Jabir na sifatu hajjin Nabi to ai wanda ya rawaito shi daga Jabir din shine Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ko kun ga sabai sun fara gwada mana cewa ashe lalle ahlul baiti abin a girmama su ne a mutunta su kuma da mazara su ake cewa taraktu fi kuma su to da ya faɗi ƙur'ani sunna ta shiga cikin ƙur'anin domin ka'ida ta tafsiri da sharhin hadisai duk inda aka faɗi ƙur'ani to sunna ta shiga ciki duk inda aka faɗi sunna to ƙur'ani ya shiga ciki ko ba haka bane ba akwai inda Allah zai ce ayi wa annabi biyayya kadai to za ka wa annabi biyayya ba kai wa Allah bane akwai inda Allah zai ce ai wa Allah biyayya shi kadai in kai wa Allah biyayya ka saba wa annabi zaka Allah zai karbe ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yanzu sai kaga yan kogo su wai sun shafa magana da sunnati din nan sun ajiye ta wai tun da an ce ikirati su wai su suke yi mubi yadda da magana ikira mu kuma yadda da yo a ina ma ake samu ne in ba a cikin littattafan ba kuna fa jifan wannan littattafan fa imamu ahmad bin musnad imamu ahmad dan shi'a ne ahlus imamu ahlus sunnati wal jama'a al'imam ibn hibban ka je ka duba littafin ibn hibban ka ga ɗan ina ne in ba ahlus sunna ba wannan hadisin afuwan imam nasa'i a cikin sunan al-kubra imam al-hakim da imam al-tabarani wani kuma duka malaman suna ne imam nasa'i ko da zargin da aka yi masa amma ba ta tabbata cewa shi shi'a ba saboda ya yi rikici da mutanen sham har suka nakaɗa masa duka dalili ko saboda ya fitar da hadisi littafi na na darajojin sayyidina ali khasa'isu amirul mu'minin ali to su kuma mutanen sham sun jima suna ta ɗauki ba da mutanen kufa Sai suke ganin to kan mutanen sham su zo su musu dariya su musu dariya to ya kamata ma ka fitar da khasa'is na mu'awiya sai yace to me zan fitar wani hadisai ne na muawiya na khasa'id dinsa hadisu la ashbaha Allah la ashbaha Allah batnahu zan fitar mana ni hadisi ɗaya na sani shine wata rana an aiki Abdullahi dan Abbas ya kirawo muawiya sai muawiya yace aje a ga annabi sama yana cin abinci ne sai zan fara ce la ashbaha ba batnahu wasu malamai suka ce yabo ne aka masa wasu suka ce a'a kushe ne aka yi masa sai ce to ni na dai san wannan in zan kawo hadisin kaza in zan kawo to bayan shi sai wanne to shine sai wawaye suka dinga su suka ce to ai baya ma san muawiya daga nan har rashin lafiya har su Allah ya kaddara amma ma ko kusa eh, sayyidina eh, imam an-nasa'i ka duba al-mushtaba ɗinsa da al-kubra zaka tabbata da ahlus sunna ne ya karrara aqaid na ahlus sunnati wal jamaa kuma tu'rafu shajaratu min asmari bishiya ana gane ta ne da abin da ta fitar na tsarrai ko ba ka bane to manzala su ke cewa wa itrati ahala baiti na ban muku dangina fanzuru kaifa takhlufuni fihi ma ku tsaya ku lura da kyau ku yi nazarin yadda za ku halifance ni wajen kula da ƙur'ani yadda za ku halifance ni wajen kula da mutan gidana ko ba haka bane shi yasa al'umma ta yi tofin alatsi ne da kisan da aka yi wa jikan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kaddara waɗanda suka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya dukkan su ba wanda ya rayu da annabi sama a cikin su sannan na biyu sun yi gaban kansu sun yi amfani da son zuciya da son mulki da take sani din sun sani din suka yi gaban kansu suka kashe jikar annabi sallama dalili ko saboda sun tabbatar da cewa ya taho da farin jini da kwarjini da jama'ar da in suka kyale shi to wannan mulkin da suke fadawansa ya zo ƙarshe to su kuma tun da an turo ubangidansu an ce ya tabbatar da tsaro a kufa amma kamar yadda babari ya rawaito magana gaskiya ko yazidin da mu ahlus sunna mun gaba zai kubuta daga kisan Husaini ba radiyallahu anhu sai an Husaini muna cewa yana da hannu dumudumu a ciki amma ba mu ga inda ya ba da nasti da dalili ingantacce ya ce je ka kashe aliyu je ka kashe a husaini ba abinda muka sani wanda muka gamsu da shi yana can sham aka aiko masa cewa kufa fata faɗi daga hannunmu ita kuma kufan nan ita ce rumfar zaben da in ka faɗi a cikin ta ka faɗi zaɓe me ya faru ya ce saboda kusaini ya turo musulun ibn aqil akan ya karɓi mubaya'ar mutane kan shi Husainin ya zo da kansa shi ko a lokacin bai san Husaini ma yana neman halifancin ba sai ya tsorata ya ce to a yi mazan maza a je a daɗa wannan yunkurin duk yadda za a yi a yadda za a yi a yaƙi mutanen kuma a kan yunkurin wannan halifancin wa zai ɗauko dole zai ɗauko mafi azabar jaruman da ya tarzu sai ɗauko ubaidullahi ibn ziyad ibn abi shi kuma ba a taɓa sa da abin alkhairi ba shi kuma da ya taho farko abin da ya waye gwamnan kufar nu'man bin bashir ne ko to ya san nu'man bin bashir ba zai iya yin aikin da ake so ba sai ya cire shi ka yi yace a kamo musulun bin abin ya kashe musulun bin a kamo hani ibn urwa wanda yake shine mai masaukin muslim ibn aqil ya kashe shi shi ma sai kuma me mutanen kufa ce wanda duk ya kuskura ya nuna goyon bayansa zai bi wa'annan biyu sai mutanen kufa suka mai da takubar kuma da sun ce da husaini ka taho da sun zara takubar su sai ayi yi kare jini jini sai allah ya musu uzuri to shi kuma sai na ne tun da ya taho ya kusa karaso a gaga abin da yake faruwa sai da ya zo dab da kufa dab da zai shigo karbala ya ji labarin an kashe mutum munafili ya yi shirin komawa ragowar dangi suka ce to an kashe mana ɗaya daga ciki in ka koma mu za mu je ɗaukar fansa ya ce to ko mu tafi tare amma ko da ya shigo karbala jikinsa ya sanyi to abin da ya yadda da shi shi ubaidullahi a farko da ya turo da kabuta ya a kamo masa husaini to husaini ta ya zai rusuna wa matsayin allah ya ce ba zai yi ya ce ni ku banni in je in ga ya masa magana suka ce ai ba za ba za a yaka bai ce to kenan ku ba ni dama in koma inda na fito suka ce a ba za ka koma ba ko dai ka yadda a kama ka a daure ka a kai ka wajen ubaidillah ibn ziyad wanda ba a san ubansa ba ibn sumayya ubaidillah ba a san kakansa ziyad bin abihi wanda ba a san babansa ba sai abu sufiyan ne ya yi zikar da shi ga nasabarsa a lokacin jahiliya saboda haka ya ce a'a ba a isa ba kuma a to shi ne suka yi ma'asibarci suka shiga suka kashe shi wata ruwaya a cikin tarihin umar take cewa shi kansa ya didin bai san abin zai yi zafi haka domin da aka gaya masa mutuwar kusai fatsuwa ya daga kan kujerar da yake kai ya ce allah ya ne wa ibn ziyar ni yanzu bai dani ne a mahallinsa ba zan waɗannan uwana haka ba ashe bai ishe shi ba ya masa nasiha to duk da an rawaito ruwayoyi masu yawa daga tarin tarkacen kwannan shara na 'yan shi'a akan cewa ana gaya wa yazidu har ma da aka kai masa kan husaini ya dinga sawa yana buɗe wushiriyar yana ta ga ta nan kamar wushiriyar kakar yaushe yazid ya taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi an haife shi fa a lokacin sayyidina Uthman bugu da kari wai har yace a kawo mata giya ya dinga waka akwai wata karo ta ummu kalsum yana ta ambatanta yana cewa kaza wannan duka in ka duba siris din ruwayoyi da kabari ya kawo ya kawo maka sune da makaryatan da suka rawaito dan da ka gani ka samu daga inda ruwaya ta an gane da aka batun itiramu a zuciyarmu yake aqidan mutum ba wai ba aqidar mu bace ba dan wasu suna jin tsoro an zo wannan babu sai su yi maza wasu su wuce wai saboda yan shi'a suna da kai sun dauki maudu'in sun canja masa fuska wallahi ba ma jin tsoron maudu'in itira mu dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanzu in ya tabbata cewa wannan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ne za mu kaunace shi mu fifita shi akan dukkan wani wanda ba shi saboda haka muka ga habbai suna yi an fahimta ko كتاب الله وإسرتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلقوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ومن بذات رببا ده قرآن ده دنجينا حتى ranar alkiyama na tsaya a bakin tafkin alkautara in hango ahalin ƙur'ani in hango dangina saboda ka duk wani uh, jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rike koyarwa kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam yau aka sa wani maran shiga aljanna da zuwa tokin alkautara bare kuma wannan ga dadin dadawa ai kai ka san yanzu yau annabi sama ya ganka ya ga jikan na na fadima a aljanna kai a iya tasawurinka da iya tunaninka da wa zai fi farin ciki sai ji kana na ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka za ga ko su abdullahi bin abbas ana girma su yabna ammi rasulillah haka ake ce sallallahu alaihi wasallam to da girman su kuma sahabbai sun rike wannan amana sun maƙala sai mazara suna ce inna allaha maulaya ni allah shine masoyina ne taimakona ne ƙarfafa ta wa ana waliyu kulli mu'minin ni kuma ni ne masoyi majibincin lamarin duk wani mumini da أخذ بيد علي لما زالت ما يوحن سيدنا علي فقال من كنت ولي من كنت وليه haza Waliyu. wanda din na zama waliyinsa majibincin lamarinsa to wannan aliyu ma majibincin lamarinsa ne Allahumma wali man walahu wa adi man adahu Allah ka so ka lamarin wanda duk ya so aliyu jibinci lamarinsa Allah ka ki duk wanda ya aliyu fa qultu li zaid in ji abu tufail yace sai na ce da zaidu sami'tahu min rasulillahi sallallahu wai wannan magana ka ji ta daga bakin annabi sama qala ma kana min ad-dawhati rajulun illa ra'ahu bi ainihi wata mi'ahu bi ulumi a wannan wuraren inda bishiyoyin nan suke ba wani mutum a wurin face ya ga annabi da kansa da idansa kuma ya ji shi da kullansa wannan hadisin shine aka fi sani da hadisin gadir kum yana da hanyoyi da yawa an rawaito shi daga abu ayyub al-ansari da jabir ibn abdullahi da abdullahi ibn umar da talhat ibn ubaidillah da sa'ad ibn abi waqqas da hubshi ibn jinada da bara'atu daga al-bara ibn azib da abdullahi ibn abbas da buraidah ibn al-husayb da anas ibn malik da abu huraira da abu sa'id al-khudri duka wa'annan sahabban an rawaito su kusan goma Ya ka hadisi ne mutawatir al-imam ibn asakir a cikin tarihu madinati dimashq da yazo tarjama sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi ya kawo hanyoyin hadisin masu tarin yawa balma imam tabari da imam Dara darqutni da imam da ibn uqda ko da yake shi ɗan shi'a ne duka sun ware wannan hadisin sun yi masa littafi na musamman kamar yadda wato al'imam ibn kasir Allah ya ɗansa da rahama a cikin albidaya wannan haya juz'i na biyar ya kawo hanyoyin kuma ya kawo su hanyoyin kuma ya inganta su sannan ya nakalto daga imamu zahabi Allah ya ɗansa da rahama sheikh zahabi yake cewa wa sadarul hadisi mutawatirun a tayaqqanu anna rasulullahi sama qala farkon hadisin nan shine in zuwa inda makaranta akwai inda yake nakara ta shiga wanda za ku gaba mu kawo shi ba amma Allah ya da a karatunmu na gaba za mu kawo inda aka yi karerai da inda rauni ya shiga akwai inda zaka da an ce ka sa duk inda ya gaskiya ma a nan take sannan kaga bai inganta ba a matsala ta fiki kuma kawai sai da na ali yakan dau ra'ayi a samu wanda daga cikin sahabbai ya dau ra'ayi kuma kaga su maliku sun zaɓi ra'ayin wani daga cikin sahabban su zaɓi na sayyidina ali inda wannan ya inganta to da kuskure ne a bar inda ali yake da sai ya zama kawai dalilin alamar cewa wannan gaskiya ne kawai ali yana wurin amma faɗinsa Allahumma wali man walahu wa adi man adahu fa ziyadatun qawiyatul isnad wannan Allahumma wali man walahu din ba mutawatiri bane amma isnadin ta yana da karfi A sheikh Al-Albani Allah ya kansa da rahama ya kawo kulasar wannan hadisin a cikin silsilatul ahadithus sahiha juz'i na 4 shafi na 330 zuwa 344 sai a koma a gani a ƙarshe yake cewa wa qad zakartu wa kharrajtu ma tayassara li min turqihi na ambata kuma na yi takrijin abubuwan da Allah ya tsare mini na hanyoyin wannan hadisi mimma yaqfa'ul waqifu alaiha ba da tahqiqil kalami ala asanidiha bi sihhatil hadisi yaqinan wanda duk wanda ya kalle su Allah ya sa ya ci karo da su in ya lura sosai bayan tahqiqin magana akan isnadin ta zai tabbatar da cewa lalle isnadin wannan kisa ya inganta wa illa fa hiya kathiratun jiddan wa qad istaw'abaha ibn uqdatu fi kitabin mufrad qala al-hafiz ibn hajar min منها صحاف ومنها هتان ابن عقدة الشيعي يا واري ونم دا ربوتو ابن هجر كتوى أتكين هنيو إنديكا أكوي إنغانتتو أكوي وإندبا إنغانتتو أما شيخ الإسلام ابن تيمية الله يتفنت درهما يا ضعف دي دي فتن النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه sannan kuma yana yace wannan da'ifi ne sannan kuma fadin Allah fadin manzala sallallahu alaihi wa alihi walahu adiman adahu yace cewa wannan shi kuma ma maudu'i ne to amma wannan yana ɗaya daga cikin inda aka lissafa a matsayin yayi istihadi kuma yayi kuskure shekul Islam Ibn taymiya domin hanyoyin da masana hadisi su ma suka bincika suka gano sun ga cewa gaskiya a ce wannan bangaren ya ya ya zama maudu'i to magana ba daidai ba ce don shekul albani allah ya kansa da rama a cikin silsila din ya yi wa ibn taymiya raddi yake cewa wa ra'aytu shaykh al-islam ibn taymiyata qad da'afa ash-shatr al-awwal min al-hadith qad ya rauna na bangaren farko na hadisin wa amma ash-shatr al-akhar fa za'ama annahu kadhib wa hadha min mubalaghatihi الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث كاي كيما الباني كاي وابن تيمية توري أنا يتي وانا yana ɗaya daga cikin abubuwa na garaje da ibn taimiyya Allah ya ji ƙazar da ya yi ko kuma mubalaga kai wadda sakamakon garajen raunana hadisai kabla an an turuka ha wa yi an na zafiya kafin ya daddaro hanyoyin gaba ɗaya ɗaya ya lura da su a wani wajen kuma yake cewa kamar da ke cikin ɗin ɗin na hudu yake cewa فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث ثم ما كان شيخ الإسلام يبقي إرجي يي إنكار ونن حديثي وتكذيبه في منهاج السنة يقرية ونن لفظ الأسكن منهاج السنة shi ta cewa su ahalus sunnati wal jama'a ba wanda suka yadda cewa baya kuskure sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne layin yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya kuskure amma duk wanda ba annabi sallallahu alaihi zai iya yin kuskure ballatana kuma ibnu taymiya da zuwa karni na bakwai shi yasa zaka ga in kuskuren ya kama sai a ce yayi kuskure a waje kaza Allah ya ji kansu da rahama gaba to jama'a al-imam ibn kathir Allah ya kare da a gare shi ya ji kansa yace wa qad ittakhadhatu rawafid hadha al-yawm eid shi ta yan shi'a rafidawa suka riki wannan rana a matsayin ranar biki fa kanat tudrabu fihi at-tubul bi baghdad fi ayyami bani buya bani buwai buwaihi afwan a ah, buwaihiyun kenan ko yake cewa za ga ana buga ganguna a ranar kum ranar 18 ga wata a ranar 18 ga watan zulhijja a ranar suke idul gadi ko to a lokacin za a lokacin daular buwaihiyin ana buga ganguna fi hududi sanata arba'imiya a kusan shekara ta ɗari hudu sun ba da zalika binahun min 20 yawman tu'allaqul musu ala abwabi ad-dakakin wa yuzarru a tubul war وتدور الذراري والنساء في سكك البلد تنوح على الحسين ابن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءتهم المصرع المكذوب في قتله تولنا آه كنجي إرن dan abin da yake kunshe da wannan ruwaya duk da cewa akwai ruwayat makzuba wanda la'alla insha Allah idan muka zo za mu dan koro wasu sai mu ji abin da malamai suka faɗa game da wannan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh